Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba ba na kuma sai mu shiga taska mu ta sauran shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa sai mu gabatar da shirin nan na afirka a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanin labarai sai mu yi ban kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran gwamnatin afghanistan ta yi wa 'yan kungiyar taliban ta yin yarjejeniyar raba mulki muddin kungiyar ta amince da dakatar da fada shugaba andrei rajolina na madagascar ya kori dukkan ministocinsa a daidai lokacin da ake binciken yunkurin juyin mulki a kasar bankin duniya ya sanya najeriya cikin jerin kasashen da suke da hadarin bashi to zuga labaran kamar da za su zo maku gwamnatin afghanistan ta yi wa 'yan kungiyar taliban ta yin yarjejeniyar raba mulki muddin kungiyar ta amince da dakatar da fada wata majiya daga tawagar gwamnatin afghanistan a tattaunawar doha da ta bukaci a sake sunanta ta ce gwamnatin kabul ta yi wa 'yan kungiyar taliban ta yin raba madafin iko da sharaɗin dakatar da fada bukatar ta gwamnatin kabul na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kungiyar taliban ke ci gaba da dannawa da nufin kwace manyan biranen ƙasar kawo yanzu dai taliban ta kwace ikon kashi goma cikin talatin da hudu na manyan biranen kasar eh, yayin da suke ci gaba da kai harin kwace wasu na baya-bayan nan shine birnin gazni da ke nisan kilomita 150 daga kudu maso yammacin kabul babban birnin kasar sai kuma wata hedkwatar 'yan sanda a yankin lashkar ga to a wani labarin kuma sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a arewacin kasar ta afghanistan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran a birnin mazar sharif ya sanar da mayar da ayyukansa na wucin gadi zuwa kabul babban birnin kasar ta afghanistan ofishin ya sanar a cikin wata sanarwa a ranar alhamis cewa ya mayar da ayyukansa daga mazar sharif zuwa kabul saboda karuwar rikice-rikice a arewacin afghanistan sanarwar ta ci gaba da cewa yayin da al'amurra ke kara dagulewa karamin ofishin jakadancin zai ci gaba da ayyukansa a kabul ana dai ci gaba da gwabza fada a afghanistan tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan kungiyar ta taliban shugaba andrei rajaluna na madagascar ya kori dukkan ministocinsa sai dai tare da da yarda ga firaministansa christian ntsai a halin yanzu dai ministocin da aka kora za su tafiyar da aikinsu ne kawai kafin a naɗa sabbin da za su maye gurbin sunan gaba matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kotun kasar ke binciken yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba wanda bayansa aka cafke kimanin mutane ashirin cikinsu har da faransawa biyu da wasu manyan jami'an kasar da dama a ranar 20 ga watan yunin da ya gabata ne mutane shidda har da faransawan biyu aka cafke a binciken da ake ci gaba da yi kan laifukan da ake dangantawa da na cin amanar kasa da kuma shirin hallaka manyan jami'ai da dama na ƙasar ciki har da shugaban ƙasar andrei rajolina masharhanta da dama dai na ganin da wuya a sake dawo da ministocin da ake ganin suna da hannu a yankurin juyin mulkin a daidai lokacin da ake shirye-shiryen manyan zaɓukan ƙasar na shekarar 2023 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin taheran haɗaɗɗiyar ƙungiyar samar da ci gaba ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin bankin duniya ta gabatar da rahoton hada-hadar kuɗi na shekarar 2021 inda ta sanya tarayyar najeriya cikin ƙasashe goma mafi fama da haɗarin bashi an ce yawan bashin da ake bin najeriya ya kai dalar amurka biliyan goma sha ɗaya har da dugu bakwai inda ta kasance ta biyar a duniya a fannin fama da matsalar bashi sauran kasashe hudu da ke gaban najeriya wajen fama da matsalar su ne indiya da pakistan da bangladesh da kuma vietnam zuwa ranar talatin ga watan yunin bana yawan bashin da bankin duniya ya ba najeriya wanda bata fara yin amfani da shi ba tukuna ya kai kimanin dala biliyan 8 da miliyan 656 sauran kasashen da ke goma farko daga nahiyar afirka suke waɗanda suka hada da habasha wadda ta kasance ta shida da bashin dala biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari biyu da kenya wato ƙasa ta bakwai mai bashin dala biliyan goma da miliyan ɗari biyu tanzania ce ƙasa ta takwas da bashin dala biliyan takwas da miliyan ɗari uku ghana kuma ta tara bashin dala biliyan biyar da miliyan ɗari shida yayin da uganda ta kasance ta goma da bashin dala biliyan hudu da miliyan ɗari hudu a cewar rahoton irin wannan yanayi da kasashen suka samu kansu yana iya jefa su cikin hadari da zai shafi amincinsu a tsakanin masu rance idan suka gaza cika wani bangare na iya rajejiyar da ake kulawa da su hukumomi a palestinu sun yi gargadin mummunan halin da ake ciki a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da mamaye filaye a birnin kudus an bayyana cewa gidajen falastinawa sama da 81 ne isra'ila ta rushe a birnin kudus wani jami'in falastinun mai suna fadi alhidmi ya bayyana lamarin da mai hadarin gaske inda ake korar ɗaruruwan falastinawa daga gidajensu da suka rayu shekaru da yawa a unguwar sheikh sharad da garin silwan ya bayyana hakan ne yayin ganawa a ofishinsa tare da jakadun kasashen kudancin amurka da suka hada da argentina chile brazil venezuela ecuador da mexico waɗanda palestino ta amince da su mr hidmi ya kuma yi kira da a ɗauki mataki kan shirin isra'ila na rusa gidaje da dama a unguwar albustan a cikin garin silwan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To gashi da Hassan barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran sharshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu batutuwa waɗanda suke faruwa a mataki na kasa da kasa da kuma yin bita a kansu da yin fashin baki akan su da kuma bayyana mahangar masana dangane da suke kallon waɗannan abubuwa ta fuskoki daban-daban. Shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan batun barazanar da isra'ila take yi a cikin 'yan kwanakin nan na kaddamar da hare-haren soji akan kasar iran da kuma yadda masana akan harkoki na tsaro da ma na siyasa da ƙasa da ƙasa suke kallon wannan barazana wani dai shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan kai wasu hare-hare da aka yi a kwanakin baya akan wani katafaren jirgin ruwa mallakin isra'ila a cikin tekun oman wanda ya yi sanadiyar gargacewa wani bangaren jirgin da ma kashe wasu daga cikin ma'aikatan jirgin wannan ya sa a lokacin isra'ila ta yi ta barazana da kuma babatu a kan kasar iran musamman ma ganin cewa an yi amfani da jiragen yaƙi marasa mutuki wajen ƙaddamar da wannan hari. wanda isra'ilan ba ta yi wata ba wajen zargin iran da aiwatar da hakan da farko dai amurka da burtaniya sun fara zargin kasar ta iran da cewa tana da hannu kai tsaye wajen kaddamar da wannan hari akan katafarin jirgin ruwan na isra'ila a cikin tekun oman to amma daga bisani burtaniya ta fito ta bayyana cewa babu wani dalili wanda yake tabbatar da cewa iran din ta take da hannu kai tsaye wajen kaddamar da wannan hari amma dai akwai abubuwa da dama waɗanda suke bita a kan su domin tabbatar da hakikanin wanda yake da hannu wajen kai wannan hari ita ma ta bangaren amurka wadda ta yi zargin cewa irin ɗin tana da hannu wajen kaddamar da wannan hari ɗin ta ce bata da wasu gamsassun dalilai waɗanda suke tabbatar da hakan amma dai zato mafi ƙarfi shine irin ɗin ce take da hannu wajen kai harin musamman ma yadda aka yi amfani da wani jirgin yaƙi marasa matuƙi wanda dukkanin yankin gabas ta tsakiya babu wata ƙasa wadda take da ci gaba na kera jirage marasa matuki na yaƙi kamar ƙasar ta iran da kuma iran din ce kawai za ta iya yin amfani da wannan damar wajen sarrafa irin waɗannan jirage wajen ƙaddamar da wannan hari wanda bisa hakan ne amurka ta ɗora zargin nata akan ƙasar iran to amma daga bisani bayan dukkanin waɗannan bayanai da ma'aikatan tsaro na ƙasashen burtaniya da amurka suka yi dangane da zargin da suka yi wa kasar ta iran da kuma tabbatar da cewa ba su da wani dalili da kamime na zargin kasar ta iran akan kai hari akan jirgin ruwan na isra'ila amma daga bisani kuma amurka da birtaniya da isra'ila da kuma romania sun haɗa kai wuri guda inda suka tabbatar da cewa iran in ce ta kai wannan hari bisa ga wasu dalilai waɗanda suka bayar daga ce kuwa har da cewa a lokutan baya an kaddamar da wasu hare-hare makamantan wannan akan wasu jiragen na isra'ila kamar da kuma suka bayyana cewa watakila hakan ba zai rasa nasawa ba da wasu hare-hare da suka ce isra'ilan ta kaddamar akan wasu sansanoni waɗanda suka ce na sojojin iran ne da kuma ƙungiyar hezbollah a cikin ƙasar syria wanda suke zaton cewa watakila hakan ya zo ne a matsayin martani akan isra'ila ta hanyar tarwatsa wannan katafaren jirgi nata a cikin tekun oman tun daga bayan lokacin da amurkan da birtaniya da kuma romania gami da isra'ila suka haɗa kai dangane da wannan batu sakataren harkokin wajen kasar amurka ya fara kai komo a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarinsa na ganin cewa ya haɗa kan dukkanin mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wajen fitar da wani ƙuduri wanda za a yi amfani da shi domin tunkarar ƙasar ta iran to amma sai dai ya fuskanci cikas domin kuwa wasu daga cikin kasashe mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba su amince da wannan tuhuma ta waɗannan kasashe akan ƙasar iran ba daga cikin kasashen da suka yi watsi da wannan tuhuma kuwa har da ƙasar rasha da kuma ƙasar china inda rasha ta bayyana cewa babu wani dalili wanda zai sanya a zargi iran da hannu kai tsaye wajen ƙaddamar da wannan hari akan jirgin ruwan isra'ila matukar dai ba a kaddamar da wata hujja kwakwara wadda za ta nuna a bayyane cewa iran din ce ta kaddamar da wannan hari ba ko kuma iran inda da kanta ta fito ta yi furucin cewa ita ce take da alhakin kaddamar da wannan hari tun daga wannan lokaci hunkuran na sakataren harkokin wajen kasar amurka a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fuskanci tsaiko da kuma cikas bayan wannan lokaci kuma amurkan da birtaniya game da rumaniya da isra'ila sun dawo yankin gabas ta tsakiya domin samun goyon bayan kasashen larabawa musamman ma waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da su domin haɗa kai da su wurin ɗaukar mataki na ƙuntatawa ƙasar ta iran da kuma cutar da ita duk da cewa dai da dama da gasken kasashen larabawan yankin tekun fashin da ma wasu larabawan yankin gabas ta tsakiya suna nuna tsoro matuka dangane da ɗaukar kowane irin mataki na fuskantar ƙasar iran saboda rashin tabbas akan abin da zai biyo baya wanda kuma martanin da iran za ta iya mayarwa akan duk wani mataki na tsokana a kanta su ne za su fi cutuwa fiye da kasashen birtaniya da kuma romania game da amurka waɗanda suke nisan dubban kilomitoci daga yankin gabas ta tsakiya cikin irin wannan yanayin ne kuma isra'ila ta kaddamar da wasu hare-hare a kasar labanan a kudancin kasar inda ta kai hari da jirgin yaƙi a kan yankunan gonakin shaba'a da kuma wasu yankuna da suke kan iyakan labanan da kuma falasɗinin da isra'ila ta mamaye wanda kuma bayan wannan lokaci ne mayakan ƙungiyar hezbollah su ma suka mayar da martani a kan isra'ila da gomomin makamar roka wanda hakan ya sa alatilas isra'ila ta dakatar da har-haren nata bayan kai hari da isra'ila ta yi akan kasar labanan bani gats ɗaya daga cikin manyan hafsoshin sojin isra'ila ya fito yana barazana cewa sun shirya tsab domin kaddamar da munanan hare-hare a kan kasar ta iran inda yake barazana cewa za su ragargaza wasu daga cikin muhimman wurare na kasar iran ɗin daga ciki har da wasu tashoshinta na nukiliya to sai dai janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar ta iran wato irgc bai yi wata wata ba wajen fitowa ya mayar da martani akan babban hafsan hafsoshin sojan na isra'ila inda ya bayyana cewa kasar iran ba ta boyewa a duk lokacin da ta kaddamar da hari akan makiya wanda kuma babban misalin hakan shine harin martani wanda iran ta mayar akan sansanin sojan amurka na ainul asad wanda yake cikin kasar iraki wanda ya yi sanadiyar ragargaza kayayyakin yaƙi masu tarin yawa da jikkata ɗaruruwan sojojin amurka da suke cikin wannan sansani wanda kuma a daidai lokacin iran ta fitar da sanarwa cewa ita ce ta kaddamar da wannan hari kuma a shirye take ta kaddamar da wasu har-haren waɗanda suka fi haka matukar amurka ta yi gigin yin wani shishigi a kan ƙasar ta iran janar salami ya bayyana cewa ba su da wani tsoro akan duk wata barazana ta isra'ila a duk lokacin da ta shirya za ta iya kawo harin kuma kuma sai ta saurari abin da zai biyo baya an kwashe tsawon shekaru masu yawa dai ana jin barazanar isra'ila ta kai hare-hare a kan kasar iran to amma ba a taba ganin isra'ila ta yi wani gigi na kai hari ko da su ɗaya ne a cikin kasar iran ba bilhassali ma isra'ila a mafi yawan lokuta da take kai hare-hare a kan wasu ƙasashe ba ta faɗin cewa za ta kai hare-hare sai dai a kai hare-haren ba tare da ta bayyana cewa yarce ta yi hakan ba ta sha kai hare-hare a cikin kasar labanan da syria da iraki da ma yin wasu ayyuka na ta'addanci a wasu kasashen amma kuma za ta ɓoye kanta a matsayin bata da masaniya kan abin da ya faru to abin da yake da ban mamaki shine idan take barazana kai tsaye akan kaddamar da harare akan kasar iran wanda kuma har inda yau take ba a taɓa ganin haka a aikace ba masana akan harkokin tsaro daga sassa daban-daban na duniya dai suna bayyana dalilai da dama akan hakan cewa hari na isra'ila a kan kasar iran ba zai taba wuce fatar baki ba lamari ne wanda ba zai taba zama a aikace ba saboda dalilai da suka hada da cewa isra'ila ba ta san irin karfin da iran take da shi ba domin kuwa akasarin makaman da iran take mallaka ita ce ta kera abinta a cikin gida saboda haka babu kalmar sirri a hannun isra'ila ko amurka ko kuma wasu daga cikin kasashen ketare waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da isra'ila waɗanda za su iya bata bayanai na sirri akan makaman da ƙasar ta iran take da su balantana ta san yadda za ta fuskanci iran ko kuma ta yi amfani da wasu makamai wajen tankarar irin makaman da iran ɗin ta kera wanda hakan shine sabanin ƙasashen larabawa waɗanda isra'ilan take yi wa barazana kuma suke jin tsoronta saboda dukkanin makaman da suke da su makamai ne da suka saya ko dai daga ƙasashen burtaniya ko jamus ko amurka waɗanda kuma kai tsaye za su iya baiwa isra'ila dukkanin bayanan da suke bukata dangane da irin waɗannan makamai da ƙasashen larabawa suke mallaka domin ta san yadda za ta iya kare kanta daga duk wata barazana da wata ƙasar larabawa za ta iya a kanta bilhassali ma waɗannan ƙasashe za su iya baiwa isra'ila makamai kai tsaye kamar yadda kuma haka take a zahiri domin ta kare kanta daga dukkanin irin makaman da suka sayo wa ƙasashen larabawan matukar dai aka yi amfani da su wajen kai mata hari sannan kuma wani dalili na biyu wanda masana harkokin tsaro din suke barwa shine cewa isra'ila tana da masaniya sarai akan cewa yin hakan yana a matsayin ganganci ne da kuma wasa da wuta a hannu domin kuwa tana da masaniya akan cewa abin da zai faru to zai iya zama sabanin abin da ta yi lissafi wanda kuma zai iya zama barazana ga makomarta baki daya sannan kuma wani abu da masanan suka yi imani shi shine cewa isra'ila ba za ta taba tsokano yaƙi da ƙasar iran ba matuƙar dai ba ta samu izinin yin hakan kai tsaye daga ƙasar amurka ba samun izinin hakan shine amurka ta ba ta tabbacin cewa idan har ta shiga yaƙi da ƙasar iran to dukkanin abin da ya biyo baya amurka da kanta za ta shiga a cikin wannan yaƙi domin ta baiwa isra'ila kariya kuma masana kan harkokin tsaro suke ganin cewa a halin yanzu amurka ba a shirya take ta shiga duk wani yaƙi da ƙasar iran ba domin kowa hakan ba zai taɓa zama maslaha a gare ta ba kamar yadda hakan ba zai taɓa zama maslaha ga dukkanin ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya ba wanda hakan ne yasa kowane lokaci dukkanin matakai da amurka take ɗauka shine na ganin cewa ta takura wa iran ne ta wasu fuskoki da hakan ya haɗa da ƙaƙaba mata takunkumi da kuma ɗaukan matakai na takura mata ta fuskacin siyasa da dai sauransu wanda hakan zai sanya amurka ta kaucewa duk wani abin da zai iya sa ta yi fito na fito da kasar iran din ta fuskar soji ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riske mu dole nan za mu ja lizamin shirin sai idan allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a je mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shiri na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa biyu a daga nan Tehran. da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio jamforiya Musulunci Tehran VOH mai magana Aminu Ofisa Abdul Magaranda da Magaram a jamforiya Niger. Ina musulman duniya ga baki daya barka da eh, sabuwar shiga sabuwar shekara ta 43 wanda ya daidai da shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya musulmin duniya allah ba su zama lafiya da abinci da lafiya za ta ci mai amfani mai magana aminu wafisa bulmagarin da magaran wajen koriya nijar na gode radio bioh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ɗaukakin da zan yi a kan ƙasashenmu na musulmi ya kamata ƙasashenmu na musulmi mu haɗa kanmu wanda babu yadda za a yi wani ya fito daga wata ƙetare ya zo ya gindaya mana abun da ya tsara a kan shi mu bi shi ya kamata mu haɗa kanmu wanda mu ƙasashen musulmi ya kamata mu haɗa kanmu mu zauna a teburin shawara mu yadda muke so a ƙasashenmu na musulunci musamman ma kun ga turawan mulkin mallaka suna shigarwa suna mana katsalandan a cikin harkokinmu na musulunci to ya kamata mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu shine za mu cimma burinmu wanda duk wanda ya shigo ba zai samu nasara a cikin ƙasashenmu na musulmi ba sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya biyu hausa assalamu alaikum boh sashen hausa rediyon iran muna godiya da damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke faruwa a sassan duniya sunana lawan alhaji abbali wanda ke zamana a agadas jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan sabon shugaban da aka nada a iran muna taya shi murna ubangiji allah ya bashi ikon sarke nauyin da aka dora mai ya kuma kuma cika alkawalin da ya ɗaukan ma jama'a Allah ya bashi iko lalle ko ba komi dai malami ne kuma masanin addinin musulunci ba zai kama da wanda bai da ilimin addini ba samsam duk yadda an kai zai kwatanta saboda jagoranci na mai ilimi bai kama da na wanda bai da ilimi kuma zai samu damar bijire ma turawa saboda mi su turawa matukar ba ka bi abin da suke so ba to ba za ka shirya da su ba kuma wani abin da suke so ya saba ma addinin ka ya saba ma mutuncin ka ya saba ma aqidar ka da al'adar ka assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare na toro a da magaram jamhuriyar nijar na shigo cikin wannan gida domin in yi ra'ayina a yau dangance da wutar gobarar da aka samu a ƙasar Algeria dangance kuma da matatan mamatan da aka samu kusan mutum arba'in zuwa da 'yan sanda da 'yan farar hula to Allah ji kansu muna maika ta'aziyar gaisuwar mu ga 'yan ƙasar Algeria ma ga baki ɗaya kuma wannan gobara da aka samu Allah kawo saukin abin Allah ba su ƙarfin gwiwa da za su kawo ƙarshen wannan gobara kuma Allah ka kiyaye mu da irin wannan gobara a mu na musulmi ko ku in ce a duniya ma ga baki ɗaya kuna tare na na kule a daman garin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sasan hauta bin Biwat. Mai magana a da ta ji mai sabo bayan girma da daman garin jamhuriyar Nijar na kowa fata alheri. Wannan sabuwar shekara ta wara Allah Ubangiji ya ba mu alherin da yake cikin ta. Sirrin da yake cikin ta Allah Ubangiji ya kare mu. dukkan musulmi na ƙasa da da magarin da duniya muna ma kowa fata alheri Allah ba mu zalunci ga wannan shekara ta musulunci ku tashi lafiya kuna tare da mamman biniya a awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to wannan annoba ta kwalara ko amai da guda da wasu jihohi na najeriya da kuma bayan nan ta bulla a niger sai mu kira ga mutane akan cewa a rika kula da tsafta wanke hannu akai-akai a bar rabin wuraren kasamta kuma ya kamata gwamnati ta ci gaba da wayar da kan mutane ta hanyar amfani da gidajen rediyoyi da talabijin kuma eh, ya kamata a tanadi ruwa masu tsafta saboda a wannan lokaci gaskiya mutane suna dan shagala da wannan abubuwan saboda ayyuka sun ma mutane yawa sai kuma a taimaka da addu'a allah sa wannan cuta allah ya kawo ya sa maga ƙarshen ta ku tashi lafiya to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna yanzu zuka shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masararau barka mu da haka kuma barka mu saka saduwa da ko a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cike da muke dubi kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin su kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke birnin Tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi. da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din a cikin shirin namun yau za mu faro sabuwar hira ce da sheikh bashir kano shugaban bangaren da'awa na ma'asatul rasul azam wanda kuma aka fi sani da sautin shi'a a nan kanan dabo wanda zai yi mana dogon bayani kan hakkin mata akan mazaje in sautin shi ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه yan uwa masu sauraron mu muna muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da saduwa a darasi mai tarin albarka na tarbiyyar iyali bangaren da muke son mu ja hankalin mutane shine abin da ya shafi hakkin haƙƙin mata akan mazaje manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi zama babban abin koyi gare mu kamar yadda ya zo a cikin suratul azab ashirin da 21 Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera hakika ya kasance a gare ku dangane da manzon Allah babban abin koyi babba abin koyi mai kyan gaske liman kana yarjullaha ga wanda yake fatan samun rahma Allah wal yawmal yawmal akhir da ranar lahira ya kyakkyawan karshe wa zakara Allah kafirin ya tuna Allah ya ambaci Allah da yawa kenan manzo babban abun koyi ne a rayuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi kusan mutawatiri ne cewa shi da kansa yake cewa wanda ya fi ku shine wanda ya fi ku a iyalansa kuma ni na fi ku a iyalina zaka samu manzon Allah ya tabbatar da wani nau'i na haƙoƙi masu mahimmancin gaske wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mana a kan iyali ya yi ta wasiya hatta a hajinsa na bankwana a cikin hudubar da ya yi mai faɗi ya yi ta Allah Allah shi nisa ya yi ta nasiha wa bayi cewa su tausaya wa mata saboda mata raunana ne kuma su ne iyayen al'umma to yanzu ya tabbata a ilmanci cewa gwargwadon yadda mutum yake mutunta iyalinsa gwargwadon yadda za ta haifa mashi gwarzon yaro duk mutumin da yake kaskantar da iyali yake kaskantar da matarsa to ba wani yake cuta ba kamar yaran saboda lokacin da mace ta zama cikin jin shu'uri da rashin girmamawa da rashin mutuntawa daga wajen mai gidanta to za ka same ta tana jin kaskanci wannan kaskancin sai ya gudana abin da take haihuwa irin wannan ne ya tabbata cewa lokacin da za ka sami yaro a makaranta a aji ya zama baya da walwala a cikin tsarekunsa a cikin abokanansa zaka same shi yana rabe-rabe ya samo asali ne da yanda ya ga ana mu'amala da mahaifiyarsa a gida saboda haka mutumin da bai kimanta matarsa baya bata matsayin da Allah subhanahu ta'ala ya bata to yana rusa gidansa ne za ta haifa mishi raunanan yara za ta yi ma yara yaransa tarbiyya su zama sun fito a cikin al'umma raunana ba su da ƙwazo ba su da kazar-kazar ba su da himma wannan ɗin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa shari'a take ƙarfafan magidanta kan mahimmantar da kula da haƙƙin iyali da ba su ainihin haƙƙinsu kowa yana da haƙƙi an sha faɗa malamai da yawa sun yi magana akan irin haƙƙin da maza ke da shi akan mata amma abin da aka fi ƙoƙarin tauyewa shi shine janibi tun da Allah ta'ala ya faɗa wala hunna mislul lazi alaihin nabin ma'ruf ya ce su ma mata suna da haƙƙi na ma'arufi irin kwatankwacin abin da ya hau kansu yadda shari'a ta ɗaura musu wajabcin sauke haƙoƙi daban-daban na mazajensu to haka nan mu ma maza Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura mana wajabcin sauke haƙƙi akan matayenmu haƙoƙin ko suna da yawa wanda insha Allah a hankali in ana bibiyan mu a darasi nan za mu ta kawo su ɗaya bayan ɗaya. masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga ran radiyon BOH da ke nan birnin Tehran da muke sauraron Sheikh Bashir Kano wanda yake mana bayani akan haƙƙin mata akan maza da zai tashi kan kawo mana rawowi da su karfafa kiyaye haƙƙin matan. amma yanzu muna kwadaitar da ruwayoyi da ke karfafan janibin kiyaye haƙƙin ne ya zo a wata ruwaya da manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran iyalan manzo suke faɗi cewa la yahdimu al-iyala illa sadiqun aw shahidun aw rajulun imtahana Allah qalbahu lil iman ko bil iman babu mai yiwa iyali hidima sai dai wanda ya kai mukamin shahidi ko mukamin siddiqi ko mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya garbi zuciyar shi da imani wato yana daga imani cikin makil duk mutumin da ya kasance yana hidimta wa iyalai yana abin da ya dace yana kokarin ganin kiyaye haƙoƙin da ya rataya a kansa dangane da iyali to za ka samu Allah subhanahu ta'ala yakan ɗaga shi ya kai shi ɗaya daga cikin manya-manyan matsayi a yau a irin matsalolin da muke fuskanta na rayuwa ɗaya daga cikin sirrin da ke kawo walwala a cikin rayuwar mutane akwai ruwaya da aka samu daga imamu hassan al-mustafa alaihi salam yana cewa duk wanda man hasuna birruhu bi ahlihi zadallahu fi rizqihi zadallahu fi amrihi ruwaya daban-daban akan wannan fanni man hasuna birruhu bi ahlihi zadallahu fi rizqihi duk wanda ya zamana ya nagartarsa ta kyautata wa iyalansa to Allah subhanahu ta'ala kan ƙara mai arziki ya kan wadata shi ya kan yakan faɗaɗa arzikinsa wato ɗaya daga cikin hanyoyin walwala arziki mutum ya je nema kaga Allah subhanahu ta'ala ya bunƙasa shi kyautata wa iyali na ciki lokacin da mutum ya kasance kullum cikin lura da iyalansa da sauƙi haƙƙin da ya hau kansa na farko wannan zai sa wa ita ma iyalin cikin farin ciki da mishi kyakkyawan addu'a za ta yi wa 'ya'yansa tarbiyya za su ƙaunaci babansu lokacin da zai fita nema za a yi mai addu'a hanyoyi da dama za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala yana yalwata wa mutumin da yake kyautata wa iyali sai mutane iri ɗaya wannan ya buɗe shagon sawancin wancan ma ya buɗe sai ka ga mutane suna ta wucewa suna zuwa ɗayan kuma kaya iri ɗaya suke sayarwa albarkacin wannan yana kyautata wa iyali Allah ta'ala ya ƙara mishi tsawon rai ya ƙara mishi albarka a arzikin jikinsa saboda haka lallai nagarta kyautatawa iyali yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake wanzar da arziki a cikin al'umma yake kuma kyautata rayuwar zamantakewa na al'umma wannan yana da kyau duk mutumin da saboda ai dan adam yana ɗaya daga cikin abin da aka gina rayuwar shi a kai cewa yakan so mai kyautata masa malamai masu hikima duk akwai maganganu kan cewa Allah ya halicci zuciya akan san mai kyautata mata kamar yadda ɗaya bangaren tana tsanan mai munana mata lokacin da mutum ya zama gwani wajen kyautatawa iyali wannan kyautatawa na iyali da sauki haƙƙin da ya hau kan mutum akan iyali yana sawa iyalin nasa su ƙaunace shi to wannan ƙaunar zai haifar da ayyuka na kyautatawa ta bangaren iyalin zuwa ga shi mai gida to kuma in aka kyautata mishi aka yi mishi kyakkyawan mu'amala zai fito cikin harkokin shi na yau da kullum cikin walwala da annashuwa da jin daɗi wanda wannan jin daɗin zai sa ya samu nasara a duk inda ya sa a gaba za ka same shi a kasuwa ya iya mu'amala mai kyau zai iya taron mutane a ofis duk wanda ya zauna da shi zai ji daɗin zama da shi akasin mutumin da yake kuntatawa iyalansa shi mai kuntatawa iyali yana kuntatawa kansa ne saboda za ka samu gidan ko da yaushe cikin kunci saboda haka lokacin da shari'a ke horon mu da kyautatawa iyali tana gaya mana wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu sa a gaba Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin masu aiki da wannan nasiha ta ƙoƙarin kyautata wa iyali wa sallillahumma ala muhammadin wa alihi tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Masarado gashi dai malam ya fara sakin jiki da wannan bayanin haƙƙin mata akan maza. To amma a nan za mu sa masa waƙafi daga ƙarshe muna yi wa Sheikh Bashir Kano shugaban bangaren da'awa na masas rasul azam wanda kuma aka sani da sautin shi'a a birnin kano godiya ta musamman a maimakon radiyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran din arkun da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu kuma sai shirinmu na karshe wanda da shi za mu karkare dukkan abin da muke ɗauke da su wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka ko kuma ma dai a duniya amma lamarin da ke da alaka da nahiyar ta afirka din To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. ko babu batun shirin gwamnatin kasar sudan na mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun shari'ar manyan laifukan yaƙi ta icc da ke birnin hek don yi masa shari'a bisa zargin da ake masa na aikata kisan kiyashi a yankin darfur wani lamari ne da ya janyo hankula kana kuma yake ci gaba da janyo hankula din a nahiyar tamu ta afirka da ma bangarori daban-daban na duniya to da haka shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don ganin menene musabbabin daukan wannan matsaya da gwamnatin ta sudan ta yi a halin yanzu shin me yasa shi bashir din kawai ake kokarin turawa da shi da wasu mutane guda biyu alhali ko akwai wasu daga cikin waɗanda suke mulki a halin yanzu a ƙasar ta sudan waɗanda suke da hannu cikin dukkanin waɗannan abubuwa ɗin da suka faru ɗin wanda ake zargin su bashir ɗin sakamakon irin kusancin da suke da shi da shi da kuma irin yanayin yanda mukaman da suka rike a wancan lokacin waɗanda yana daga cikin abubuwan da shirin namu na yanzu zai dubi kansu da haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari barka mu da sake saduwa a jihar laraba ce da gwamnatin kasar sudan ta bayyana aniyarta ta mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun kasa da kasa da ke hukunta masu aikata laifuffukan yaƙi wato icc a takaice da ke birnin heck na kasar holland hukumar nazalan don yi musu shari'a kan zargin kisan kiyashi da ake musu dangane da abubuwan da suka faru a yankin nan na darfur a kasar ta sudan a shekarun baya ministan harkokin wajen kasar ta sudan ce dai wato maryam almahadi ita ce ta sanar da hakan ga kafafen watsa labarai na duniya da ma kuma kafar watsa labaran kasar ta sudan inda ta ce za su mika albashir din da aka kifar da gwamnatin tasa a shekara ta 2019 da sauran waɗanda kotun ta icc ke nema zuwa binin na hek dama dai idan ana iya tunawa tun a shekara ta 2008 daidai kotun ta icc ta nemi a mika mata shi albashir din da wasu makaraban nasa bisa zargin da ake musu na aikata laifukan yaƙi a yankin darfur na ƙasar ta sudan a wancan lokaci abubuwan da suka faru na tashin hankali da kisan kiyashi da dai sauransu wanda ake zargin gwamnati din da ma wasu bangarori daban-daban na ƙasa din da 'yan da sauransu da aikata irin waɗannan ayyuka na tashin hankali da kuma kisan kiyashi amma dai kamar da muka bayyana abin bai faru ba a wancan lokacin maryam almahadi din da ta ce sun tattauna da wakilin kotun wato karim khan a birnin khartoum babban birnin kasar ta sudan dangane da batun mika shi albashir din wanda kuma shirin ya yi ba lale da wannan lamari idan dai ana iya tunawa kamar da muka bayyana bayan kifar da gwamnatin bashir din ma da kotun ta ICC ta jima tana ta neman a mika mata shi to amma dai sakamakon cewa ita kanta kasar uh, ta Sudan bata amince ma da batun kotun ba yasa a lokacin akwai wasu abubuwa da waɗanda yake mai daga cikin abubuwan da watakila ya sanya ba amma mika shi bashir din ba to amma dai kimanin mako guda da ya da ya wuce kenan dai da ita kasar Sudan ta zama memba a wannan kotu din bayan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta kafa kotu din lamarin da ake ganinsa a matsayin wato ci gaba da matsin lamban da masu hukuncin mahukuntan kasar su a halin yanzu suke fuskanta daga manyan kasashe na duniya wanda hakan shine janyo rattaba hannu kan wannan batu na sanya na kafa kotu din makanta wanda kuma haka din da tijansa da aka fara ganin shine batun mika shi albashir din ga wannan kotu to bayanai dai suna nuni da cewa baya ga shi kansa albashir din gwamnatin ta sudan ta halin yanzu ta kudure aniyar miƙa shi tare da wasu daga cikin mukarrabansa su biyu wato abdulrahim muhammad hussein wadda shine tsohon ministan tsaro na kasar ta sudan a wancan lokacin da kuma ahmad harun tsohon gwamnan lardin kudancin kordofan wanda ake zargi da hannu cikin wannan aika-aika da aka aikata a nan yankin na darfur to a wani bangare kamar da muka bayyana na matsalar lamba da sauransu wasu majiyoyi da dama suna nuni da cewa gwamnatin ta sudan ta yanzu ta dau wannan matsaya na batun mika shi bashir da mukarraban nasu ne dai sakamakon matsin lamba na tsanani da suke da ta fuskanta kuma suke cigaba da fuskanta daga wajen gwamnatin amurka da kuma wasu daga cikin gwamnatocin kasashen turai kuma ana iya mafi yawan su ma dai waɗanda suke ke ta matsin lamba ganin cewa sai an miƙa shi albashir ga ita kanta wannan kotun to sai dai kuma a daidai lokacin da su waɗannan ƙasashen musamman ma da ita amurka ɗin take ta batu na a miƙa shi wannan bashir a kan ga wannan kotu din kuma sannan ta nuna farin cikinta da maraba da wannan matsaya da gwamnatin ta sudan ta ɗauka a daidai lokacin da ita kuma kan ta kanta amurka din bata ma yadda da batun kotun ba bata yadda da batun ainihin yarjeniyar rome wanda shi wannan wanda jina ita ce ainihin abin da ta kafa wata wannan kotun to amurka bata ma yadda da batun wannan kotu din ba amma dai a duk lokacin da take son akwai kuma a duk lokacin da wani ake ta maganan wani daga cikin mutanen waɗanda ko ta wani ɓangare ya saba mata ko kuma bai bi wasu daga cikin siyasosanta ba za ga cewa amurka ta shigo cikin wannan lamari tana kokarin kuma nuna cewa sai a miƙa wannan mutumi ga wannan kotu alhali ita ta ki ta amince ma da kotun saboda irin take hakokin bil adama kama daga shugabannin kasar da 'yan siyasa na kasar da wasu al'ummomin kasar daban-daban irin take hakokin bil adama da suke yi wanda ke ko shaka babu kamata a ce da daman su suna su ma kansu an gurfana su a gaban wannan kotu din amma saboda irin wannan amurka ta ki shiga cikin wannan kotu din da ma ya kin yadda da kotun amma a daidai bangare guda kuma ita ce kan gaba a duk lokacin da ake kokarin ganin cewa an mika wani wanda ta wani bangare ya saba mata da zai sauransu sannan kamar lamarin da kamar yadda ke faruwa ga haramtacciyar kasar isra'ila kenan wanda yanzu ta zamanto kawa na su waɗannan sabbin mahukunta na sudan din wanda ita ma da da ta ki amincewa da wannan kotu din duk ko da a halin yanzu ma kotun tana buƙatuwa da wasu daga cikin ko 'yan siyasa ko jami'an gwamnati kuma jami'an sojoji na kasa na haramta kasar isra'ila sakamakon irin ayyukan take hakokin adama da kisan kiyashi da suka yi wa palestinawa a zirin Gaza da kuma yammacin kogin Jordan da kuma kudancin Lebanon wanda an shigar da ƙara wannan kotun kuma kotu tana ma bukatun su amma sun kisa mika su amma bangare guda na daga cikin waɗanda suke ci gaba da matsin lamba wurin ganin cewa an mika wasu mutane daga ciki kuwa su wannan batu na shi albashir. ba wai kokari ne na nuna cewa Bashir bai aikata wani laifi ko kamar makamancin haka ba ba shakka cewa tsohon shugaba al da gwamnatin tasa da waɗanda suke tare da shi sun aikata mafi munin taki harkokin adama da kisan kiyashi a wannan yaƙi da ya faru a darfur a lokacin mulkin bashir din na shekaru 30 da yana mulki a nan ƙasar ta sudan wannan wani lamari ne wanda yake a fili cewa eh, kafafen watsa labarai da dama da dama sun tabbatar kowa duniya ta ga irin abubuwan da ya faru a wannan yanki na darfur don haka ko shaka babu waɗanda suka aikata irin wannan mummunan aiki wajibi ne zamanto su ne za a hukunta dangane da wannan wannan laifi da kuma irin abubuwan da suka faru a wannan yankin na mutane dubun dubatan mutane da suka rasa rayukansu da shoransu to sai dai a nan akwai abubuwa ne waɗanda yake wajibi ne a gabatar da su idan neman faɗaɗa lamura ɗin da kuma yin bayani a fahimci inda aka sa gaba saboda ko da dama daman ita wannan kotu ana kuka da irin matsayin da kotun take ɗauka dangane da wasu daga cikin mutane waɗanda yake ko suke da matsala da manya-manyan ƙasashe kasashen duniya musamman kuma na afirka ake inda ake hukunta ta wannan kotun a daidai lokacin da waɗansu daga cikin 'yan siyasa na shauran kasashen duniya na amurka na turai suna aikata munanan ayyuka waɗanda yake sun ɗara irin abubuwan da su waɗannan shugabanni na afirka suke aikatawa amma daidai lokacin da suke zaune suke yawon su ba wani ba wani wanda yake matsa musu lamba amma daidai lokacin kuma su waɗannan na afirka din ana matsa musu lamba kan wani lamari sannan wani abu ma wanda yake dangane da shi kansa wannan batu na irin nuna harshen damo da kuma nuna wariya da kotun take nuna a halin yanzu idan muka duba ba wadda wannan batu na darfur da kuma batun da ake yi kokarin a halin yanzu na mika shi kansa albashir ga wannan kotu din zamu ga cewa bayan shi albashir da shi waɗannan mutane guda biyu da ake magana cewa a halin yanzu ana neman su har ila yau tambayar take yawo anan shine ina ga waɗansu daga cikin masu mulki a halin yanzu a nan ƙasar sudan din musamman ma shi kansa shugaban majalisar gudanarwa mai mulki a ƙasar ta sudan wato abdul fattah burhan da kuma mataimakinsa a halin yanzu wanda suke mulki a nan sudan wanda ke kowa ya riga da ya san cewa waɗansu waɗannan mutane din wani bangare ne na gwamnati gwamnatin bashir din ana iya cewa su ne yan hannun daman gwamnatin bashir sannan kuma su waɗanda suka zamanto sun kasance cikin dukkanin waɗansu matakai da bashir din yake ɗauka a lokacin lokacin da yake mulkin nasa kenan ko shakka babu dukkanin waɗannan abubuwan da suka faru a darfur da shauransu waɗannan mutane suna zane da shi kuma suna da hannu cikin matakan da aka ɗauka amma a halin yanzu sai zamanto kotun da wannan batu din ba a maganan su sai su maganan su sai bashir din da wato waɗannan mutane guda biyu wannan shi ma kansa wani wani batu ne wanda tambaya ce wanda take yawo tun da jimawa musamman kuma yanzu din da wannan abin ya faru faru a bangare guda shi kansa bashir da abubuwan da yanzu yake yake fuskanta wani lamari ne wanda yake a iya cewa sakamakon irin abubuwan da aikata ne a baya don ko shaka babu shi ma a shekarun da suka gabata ya kasance ɗaya daga cikin irin wannan abu da ya aikata na mika wani daga cikin wanda da kasashen duniya din suke nema ruwa a jallo kuma ba tare da ko da dole ya aikata wani laifi wanda yake laifi ne sosai ba haka wannan ko abin da ya faru ana iya ana iya kawo misali da lokacin da shi kansa Bashir ya mika dan gwagwarmayan nan wanda yake fada da mulkin mallaka wato Carlos wanda ya mika shi ga gwamnatin Faransa wanda kuma har zuwa yanzu ina na gidan yaran Faransa ana ci gaba da azabtar da shi da dai sauran makamantan wannan to amma a bangare guda ba shakka cewa bashir a lokacin mulkinsa ya yi waɗansu abubuwa waɗanda suka zamanto ya zamanto gwarzo a duniya da duniyar musulmi a duniyar larabawa ɗaya daga cikin irin abubuwan da bashir ya yi aikata da wannan lokaci din shine batun irin goyon bayan da ya ringa bawa lamarin falastinawa da gwagwarmayan al'ummar falastinu saboda ko da dama daga cikin makamai waɗanda aka suka isa ga ainihin su yan gwagwarmayan na falastinawa ta bangarori daban-daban sun biya ne ta ƙasar sudan wato da hannun gwamnatin sudan wurin isar da irin waɗannan makamai waɗanda yake na falastinawa waɗanda suka yi abubuwa wanda suka samu nasara da gwagwarmayar neman yancin kansu wanda yake wannan lamari ne wanda yake abin jinjinawa a bangaren sa da irin ayyukan da wataƙila kuma ma wannan din ma yana daga cikin irin abubuwan da ya sanya suka sa shi a gaba a wancan lokaci din da ma batun sanya shi karkashin takunkumin da aka sanya masa wataƙila ba ma kawai batun Usama bin Laden da sauransu ba to amma abin bakin cikin shine cewa Bashir ya gagara rike da kuma tabbatar da wannan irin matsaya da ya sanya shi zaman togarzo a tsakanin al'umma ta yadda daga baya ya koma yana bin gindin waɗannan sarakuna musamman sarakunan Laraba waɗanda daga baya daga dukkan alamu su suka sai da shi ya zamanto lamuran palestino din ma fara janye baya ta bangare guda kuma bashir ya mai da sojojin sudan suka zamanto kamar waɗansu sojoji yan amshin shata waɗanda suke biye wa bukatun waɗannan sarakuna na laraba musamman abin da yake muka lura da muka yi la'akari da irin abubuwan da faru a yaman na irin yanayin yadda gwamnatin sudan da kuma shi bashir suka ya tura sojojinsa suke ci gaba da kashe al'ummar yaman waɗanda ke suma daidai suke da irin al'ummomi na sudan din waɗanda ake zalunta wannan yana daga cikin irin abubuwan da bashir ya aikata a tsawon kusan kusan karshe karshen mulkin sa wanda yake ana iya cewa ko shaka babu wannan lamari da ma kuma halin da shugaban kasar ta Sudan ya shiga tun bayan kifar da gwamnatin tasa wani lamari ne da za a iya nuna shi a matsayin mummunan karshe ga shi kansa Bashir din wanda a wani lokaci a baya kamar da muka bayyana ya zama wani gwarzo da ake jinjinawa amma daga baya sakamakon siyasar kuskure game bika kai ga wasu ya shiga cikin irin wannan tsaka mai wuya bayan ya sanya kasar cikin mummunan yanayi na rashi ga kuma yunwa sannan kuma ya yi watsi da duk wani abu da ke ake kira hakokin bil bil'adama a ƙasa din sannan ya mai da sojojin nasu kamar yadda muka bayyana suka zamanto wadansu tankarin yan amshin shata wannan ya gina daga cikin ko shakka babu na daga cikin lamari abin bakin ciki wanda halin yanzu shi bashir ke ganin irin sakamakon irin waɗannan ayyuka da aikata to masu rari da kuma kawo ƙasha abin da za mu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh don na kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma da ke mana da dan sauran lokaci kafin yi kwana da ku sai hassan barka ya sake dawowa domin ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara gwamnatin afghanistan ta yi wa 'yan ƙungiyar taliban ta yin yarjejeniyar raba mulki muddin ƙungiyar ta amince da dakatar da faɗa wata majiya daga tawagar gwamnatin afghanistan a tattaunawar doha da ta bukaci a sake sunanta ta ce gwamnatin kabul ta yi wa 'yan ƙungiyar taliban na ta yin raba madafin iko da sharaɗin dakatar da faɗa buƙatar ta gwamnatin kabul na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙungiyar taliban ke ci gaba da dannawa da nufin kwace manyan biranen ƙasar kawo yanzu dai taliban ta kwace ikon kashi goma cikin talatin da hudu na manyan biranen ƙasar a yayin da suke ci gaba da kai harin kwace wasu na baya-bayan nan shine birnin gazni da ke nisan kilomita 150 daga kudu maso yammacin kabul babban birnin kasar sai kuma wata hedkwatar 'yan sanda a yankin lashkar ga to a wani labarin kuma sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a arewacin kasar ta afghanistan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran a birnin mazar e sharif ya sanar da mayar da ayyukansa na wucin gadi zuwa kabul babban birnin kasar ta afghanistan ofishin ya sanar a cikin wata sanarwa a ranar alhamis cewa ya mayar da ayyukansa daga mazar sharif zuwa kabul saboda karuwar rikice-rikice a arewacin afghanistan sanarwar ta ci gaba da cewa yayin da al'amurra ke kara dagulewa karamin ofishin jakadancin zai ci gaba da ayyukansa a kabul ana dai ci gaba da gwabza fada a afghanistan tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan kungiyar ta taliban shugaba andrei rajaluna na madagascar ya kori dukkan ministocinsa sai dai tare da shida da yarda ga firaministansa christian ntsai a har yanzu dai ministocin da aka kora za su tafiyar da aikinsu ne kawai kafin a nada sabbin da za su maye gurbin sunan gaba matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kotun kasar ke binciken yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba to don mu kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu daga farko har zuwa ƙarshe musamman shasan barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya ni da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.